bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma badu yan uwa masu albarka cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sashen mutane su zamto jagorori kuma shugabanni ga sashe wannan shugabanci da jagoranci da Allah ta'ala ya daura ma mutane yana na a mataki mabambanta juna akwai mataki na al'umma baki ɗaya allah na iya sa ne zama shugaba ne na al'umma kamar yadda ya sanya annabawa da manzanni ga al'ummominsu hakanan a yanki na sassanin ƙasa shugabannin ƙasa na jihohi da makamantansu ta ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ko makamancin wannan muka sako ƙasa akwai shugabanci wanda yake na gidajenmu ko na yara da suke ƙarƙashinmu a wuraren kasuwancinmu bangaren da nake so in taɓa kaɗan a wannan magana nawa shine abin da ya shafi shugabanci a cikin gidajenmu daga cikin kwaliti ko in ce nagartar da ake so a samu a wurin shugaba ya zamto shugaban nan yana iya cizawa kuma yana iya hurawa yana iya amfani da karfi kuma yana iya amfani da taushi da lallashi wurin ganin an cimma manufar abin da yake jagoranci a kansa abin da ku yake jagora a ƙarƙashinmu akwai 'ya'yanmu da matanmu da yawanmu akan samu kurakurai masu tarin yawa wurin gudanar da 'ya'ya ko mata wanda hakan a ƙarshe ke haifar da fanɗarewa ko kuma ya zamto manufar da muke so mu jagorance su a kai na addini da nagarta sai a rasa shi daga cikin hanyoyin da muke mantawa da su kuma su ne makasuda abin da nake son wannan nasiha nawa shine wurin abin da ya shafi ja a jiki da yawanmu wasu suna da kaushi wurin zama da iyalansu ba su ba matansu damar su zo jikinsu ballantana su iya fahimtar ina ne matansu ke da raunin da za su karfafe su ina ne matansu suke da nagarta don su inganta wannan nagarta da allah ya ba su haka kananan yara za ka tadda wani mutum a gidansa 'ya'yansa suna ganin sa kamar wani dodo ne ko wani fir'aunan cikin gidansu tsakanin shi da su kawai iyaka ya ce na biya kuɗin makaranta na ciyar da su motsi kaɗan hantara da tsanantawa irin wannan yakan sa yaro yana sha'awan wani wanda ba kai ba a waje sannan kuma na biyu yana saukin a hore ma yaro kunni akan abin da kai kana ga mai kyau ne kuma da gaske mai kyau din ne kake jan shi zuwa gare shi amma abokai ko makamantansu sai su janye masa hankali amma zaman da za ka yi da yaro ka ja shi a jikinka ka fahimci inda ya fi gogewa ka karfafe shi da yin daidai ka fahimci inda yake da kuskure ko karkacewa ko rauni ka ga in mai gyaruwa ne za ka gyara in wanda kake gaba mai gyaruwa ba ne ya za a yi ka tsare shi daga abin da zai iya cutar da shi daga wannan kana iya gane baiwa da allah ya ma ɗanka a lokacin da ka ja shi a jiki ka sake mishi ya iya buɗe maka zuciyarsa daga cikin abin da muke da rauni a kai shine ne rashin iya mayar da 'ya'yanmu da matanmu su zanto abokan rayuwarmu sai ya zamto wani lokaci fahimtarmu da su kawai kaman mu'amala ta bawa ko baiwa da ubangijiyanta wanda kuma wannan kuskure ne e suna da rauni tabbas akwai wurin da sai an tsananta musu domin shari'a ne ta nuna zuma sai da wuta a wannan babin amma ba ko da yaushe ne ake sa ka sa irin wannan a cikin mu'amala ba inda ke da bukatan saurare ka saurare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan saurari matansa yakan ba su dama su faɗa ya saurare su ya ji Abun da suka zo da shi na daidai yakan ɗauka Abun da suka zo da shi ya fahimci akwai wani abu kamar san rai na ɗan adamtaka yakan aje shi a gefe zaka gane wannan inda ya nemi shawarar ummu salama a lokacin da duniya ta nemi ta yamutse gaba daya ya ce sahabbai ba su yanka ba ba su yi aski ba ta je ta ce kai naka yankan kai aski za su bi ka ba sun ki ka ba ne a ƙarshe ita ta zamto shugaban majalisar ɗinkin duniya a wannan babi saboda da shawaranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki kuma duniya ta samu zaman lafiya wannan kaga yana daga ciki lokacin da kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyalansa Allah ya kara yadda a gare su suka taru akan ai musu wani abu da suke bukata ya zamto Allah ɗaukin sarki ya saukar da amsan cewa ya zaba musu abin da fi wanda suke bukata alkhairi sun taru ne suka yi masa magana amma da aya ta sauka ya fara zuwa wurin ɗaya ne daga cikin matansa ya faɗa masa ga abin da Allah ya faɗa amma ke me kika zaɓa don aya tana cikin suratul ahzab da Allah ya nuna ko dai su haƙura su zauna da shi su zabi lahira ko su zabi duniya a kyautata musu amma kuma za su fita daga gidan annabta ta ce na zaɓi lahir da ya ce ki shawara da iyayenki ta ce wannan ba abin shawara ba ne na zaɓi Allah da manzansa amma kar ka faɗa ma sauran abin da ni na zaɓa nan take annabi sallallahu alaihi ya ce wannan baya halasta don haka sai na gaya musu abin da ke kika zaɓa duk da ita ya fi so bai karkata gare ta a babin abin da yake na adalci na shugabanci ba da yau a yawa a cikinmu sukan auri mace fiye da ɗaya amma irin wannan adalci yana wahala kuma ba daidai ba ne so wani abu ne na daban allah ya ce bala ma ka iya rinja da ka so su daidai wa daida ba amma abin da yake haƙƙi na wajibi wannan ba zaɓin kanka ba ne dole ka ba kowa haƙƙinsa amma jan su a jiki shine abin da muke magana a kai dan adam in ka ja shi a jiki ne kake fahimtar sirrin zuciyarsa in ka bar tazara tsakaninka da shi zai wahala ka iya gano inda ya sa gaba balle ka amfana da abin da kai kake ginawa a kansa don haka ina kira gare mu yan uwa musulmi mu zamto masu taushi a mu'amalanmu da 'ya'yanmu a mu'amalanmu da matanmu a irin wuraren da ke da bukatar mu ja su a jiki yanzu duniya ta lalace idan kai baka ja su a jiki ka gyara musu tunani ba wasu wallahi a waje za su ja su su bata musu tunani kai ke wahalan kashe dukiyarka da lokacinka wurin inganta rayuwarsu amma kaushin hali da rashin sanin siyasan zamantakewan auratayya sai kai tankaɗe ka ba wasu gari a waje su lalata maka gida kar ka bari ma a samu kunni na uku a gidanka ballatana a ce an samu wani fasiki ya shigar da ɓanna cikin gidanka wannan gyara kayanka ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ɗaukan darasi a cikin wannan abin da na faɗa ya zama daidai wannan daga allah ne abin da kuma yake kuskure ne ina neman yafiya abin da aka ji na kuskure allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu